sarakunan Fulani da shugabannin kungiyar miyati Allah da ke karamar hukumar Barti a jihar Kwara sun yi kira ga gwamnatin jihar Kwara da tawa Allah da annabinsa ta samar masu da burtololi, makiyaya, ruwan sha, makarantun zamani, wurin kwana, kana a gyara musu babbar karar ƙasa da ƙasa da ke garin Lesha Barba a jihar ta Kwara. Sarakunan Fulani da shugabannin kungiyar miyati Allah dai sun yi wannan kiran ne jin kaɗan da suka kammala taron su na shekara-shekara a garin Lesha Barba da jihar Kwara. Sarkin Fulani Alhaji Su Sale a Lesha, ranka daɗe me yake damun ku a wannan kara? Babban abun da yake damun mu akwai burtali shanu daga Kabau zuwa Kenu zuwa nan Lesha. Ba mu da burtali kwata-kwata duk an nome. Abun da muka kai wa gwamnati kuka ta taimake mu. Kun taɓa kai wannan kuka ga gwamnatin Kwara? To lallai muna kaiwa muna ga lokal kuma tana gani da irin ta duk gurin ya jagule ba ruwa muna gaya musu. Ko gwamnati na amfani da waɗannan shanu da kuka yi kawo a wannan kara insha Allah mun ba su kowanne dan inda suka sa ka'ida suna karba kowanne sa'an dai ya shigo suna karba jangali na karba nan kuma akwai na local gwamnati suna karba ko akwai wani alƙawari suka muku cewa za su gyara muku wannan kara Sani eh, eh, senator shafa ya ce da mu za a gyara sun zo sun auna gaban idon mu to har yanzu dai gurin har yanzu damuna ta zo gurin ba daɗin gani tun wani lokaci kamar shekara uku kenan muna bugawa da su muna gaya muka langabe yanzu sai dai kowa sai kasa da samu inda zai taka shi ba sunana alhaji gibe ciyama. na bartiloka gonna na meti allah yaya shugabanci ke tafiya a wannan wuri to komai dai yanzu yana tafiya daidai amma muna da matsala da yawa a wurin menene matsala matsalan mu akan aikin karanga namu muna da wani matsala da yawa Zuwa ko bukatun da muke so a nan ba mu same shi ba ga fannin gwamnati wanda muka roko a gwamnati kuma ba mu samu ba to saboda shine muna da matsala mun kai kukan mu ba yi muna ba ga wa kai kuka mun dai kai ga sakataren gwamnati na jihar kwara ana ce mutum Obajara Kwara State. Me kuka nema gare shi? Muna nema inda ake muna kama inda shanun mu ka shan ruwa kuma ba mu samu ba. Kuma a wannan kara kai ma ka zo kaga zahirin da kara yake babban kara ne. kuma inda babu bisashen da inda suke shan ruwa babu walawa a wuri. don ko ga wani rani ya zo muna da matsala babba wanda yake ruwan da yake suke sha ya zama muna masifa kuma bayan haka muna son mu dan dan diba muna hurumi kamar inda waɗannan sanun da waɗanda kara dinna inda suke kiwo ba mu samu to shi sakataren gwamnatin jihar Kwara da kuka kai wannan kuka gare shi me yace muku yace zai kuma ban yi kuma matsalolin da muka kaiwa a nan cikin Barti local gwamna muna kai matsalolin gidajen mu na fila ne babu makaranta kuma ba a tsaya ba an kai ko ina ko ina wuri guda guda ne an kai yanzu kana nan a nan karamar hukumar birti babu inda makaranta fulani take to akwai a gidanmu dai kawai ne an ka sa makaranta shi ma ba a gina ba mu mun ka gina da kanmu to ya batun malamai da masu karanta da yara malamai shi ya dauki layi malamai amma sauran su mu mun ka dauka na yin malamai guda uku to babu secondary babu kilas ne ma mu mun ka gina kilas 1 2 3 ma a waje ne suka karatu kuma yanzu makaranta yana da shekara shida yana ya kai kila sis amma ba yi ba to idan yaran ku suka kammala wannan makarantar firamare ina za su je sakandare kenan to sai dai mun je wa to yanzu me ya kasan gwamnan jihar Kwara mu to abinda muke so gwamnan ko daga cikin goma ya samu ko guda biyar ya yi muna Umaru shago. menene yake damu ku ana ku bangare abinda ka damu mu cikin bangaren karan lesa shina da yawa karanga ya kamata a ce akwai kankare cikin shi na a ce rashin lakan ga yi yawa gashi gambuna duka kofofin ga kofa guda hudu ba inda gambu yake ko guda daya kuma gwamnati ta taimaka mana da wannan abubuwa duka matsalan nan ya waye mu da shi to yaya batun wurin kwana wurin kwana gaba ɗaya musamman yanzu in an ce bako ya sauka wurin ga in ba magidanci kake ba wallahi baka samu inda ka sashi don babu inda an kai wurin kwana na baki wurin ga Hassan Umar Tambuwal murya Amurka daga Ilori a jihar Kwara Najeriya